Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa, lamarin da ke sa gushewar hankali wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe, kisa da sauransu. Shirin namu na yau ya leƙa maraɗi a ƙasar Nijar inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye. Abdulaziz Abdulhadi daga Maradi Jamhuriyar Nijar. Gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka ɗauko ta. Tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taɓa rayuwar shi musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen kamar zai iya tafiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasanmu na yanzu wanda suke shaye-shaye in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa shi a cikin unguwanni kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya ɗauka wani makami ya ji ma wani kuma idan ma kuma kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani haɗari sandi wannan shaye-shayen da yake yi idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali idan ya ta shaye-shayen lokacin da zai zuwa ya samu iyalin nasu in dai habbe ta daga cikin mayan nan ba wannan abin zai taɓa kamar zanta zaman ta shi tsakanin shi da ita wannan matar tashi ko daga cikin ɗiyan nashi har su kai ma suna jin tsoron ya. suna na rukayya lawali musa da farko ina jan hankalin yan uwa na ɗalibai cewa dan allah dan annabi su taimaka ma rayuwa. rayuwarmu rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyyantar da mu tun daga yarintanmu har zuwa yanzu lokacin da muke sun sha wahala mu tausaya ma rayuwarsu ko ba saboda su ba ko da saboda kannanmu shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau banda ya maida mu baya ya maida ci gaban kasan mu baya ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu saboda mu yanzu yare ne matasa mun taso ba mu san abin da gobenmu mu za ta yi ba mu diba mu uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa ina jan hankali ga 'yan uwana mata musamman ɗalibai shaye shaye nan da suke yi ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu su daina idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi Ahmadu Ibrahim ana ce mana Ahmadu India. Gaskiya sha sha komai na iya haddasa. Yanzu idan aka kasance mutum yana sha, mutum yana iya zama barau, yana iya zama dan hoshi, yana iya zama komai ma kai mutum yana iya inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum. Hatta inda za ya zama ma yana zama mishi matsala. Saboda za ga mutum ka cinci mutum cikin bola, ka cinci mutum dai inda dai bai kamata ba. Kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya ya yi shi ba. Inda aka ce maka mutum yana sha shayi. Sakona ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali sha shayi. Sha yana kai mutum mahallaka. saboda idan mutum ya sa kan shaye-shaye to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi mati ko wagga tarbiya da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a ta wanga shaye-shaye na stifiya da kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba da wanga wanda muka haifa ba tarbiya ba ce ba tunda abin da za a bata kwalwa abin da za a bata rayuwa abin da za a bata ilimin ka to ba abin za bane ka ce ka mai da abincin ka, ko abin shanka su yaran ga da muke da diyan gana mu yau mun kare su su ne yanzu muke sa gaba duk yanzu da dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau su yanzu suna ikon su da kyau ba su shaye shaye ba to ku yara ku kuna shaye shaye gobe an suka gusa ko muka gusa ku mi za ku yi an ce Nijar kasa ce ta mai su ilimi ta malamai ta addinin musulunci to amma ku kuna shaye shaye abinda addini ya hana abinda gwamnati hana abinda doka kasa ta hana ku kuna yi to wai an kuka girma an yanzu an ce Nijar ta mai su ilimi ce ta mai su adalci shi adali fa mai hankali ne to ku abin abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali to kenan so ke kasar Nijar ta zama kasar marasa hankali ko ko ne kuke so tambaye da nike muku kenan na yara ba ku son wani ya ji daɗin ikon ku to ku sake tarbiya wannan shaye shaye ina roƙo dan Allah na jikoki na a rage a bar shi ba da kyau to mu uwayen ku mun ƙara jaddada mun hida muku albarta muna son gobe ku rike ƙasa ga cikin daraja ni ne Suhaibu Sani jikan liman to lamarin shaye shaye sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda yanzu ki an shiga wani hali za ka ga yaran matasa kimanin shekara sha hudu sha biyar sha shida sun sa kansu hali na shaye-shaye ga nan muna gani cikin gari daban-daban wannan lamari sai dai mai addu'a ubangiji Allah sauki cikin kasuwa muna nan sai ga yaro makaranta ma wannan bai wuce a dauke shi a kai shi makaranta ba amma sai ka ganshi da abubuwa na shaye-shaye ya wani kwance ma bai ci komi ba kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shaye shaye nan cikin gari ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani abin da ke ƙara kawo wannan shaye-shaye ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurɓace daga uwayen ɗaya kenan abin da ya kamata ɗanka ka san inda yake shiga ka san inda yake fita ka san su ne abokanan shi su ne abokanan yin shi amma ka bar ɗa ya shiga gari ya tafi aikin gaban shi ba ya nan ba ya can wurin baka san inda yasa ya shiga ba ya hito baka san menene yake yi ba to dole ɗanka kowane irin hali ne yana iya takan shi a ciki babban illa shi dai da an ce matashi wanga tun daga shekara shekara sha biyar har zuwa shekara arba'in da an ce ka fara lamari na shaye-shaye to ka riga ka je wa rayuwarka cikin garari cikin tashin hankali ka ga na farko ba ka ibada babu addini ga mashayi ba ka kasuwanci bale ka taimaki wani kai ba ka aikin gona kai ba ka wani aiki wanda ya shahari wanda za ka unhwani wani bale ka unhwani kanka kenan ka ga rayuwa ta fada garari an samu matsala har sai ka gama ya taba lahiyar mutum wasu ma muna nan ku muna gani haukacewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke kira gare mu uwayen ɗaya aiki ya rage wurin ku uwayen ɗaya kamata yi ku kula da ɗayan ku ina suke shiga ina suke hita menene su wane ne abokanan su in kuka yi wannan kuka rike sauran kula kuma ya rage hannun hukuma ita ke da sauran kula. To madalla wakilin nama a ƙasar Nijar ya kuma zanta da wani matashi da ke shaye-shaye wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara sha ɗaya. Sunana Abdulkader sunan babana Sabi'u sunan kakana Alhaji Dodo ni mutanen maraɗi ne Faɗe ne na yi ma wata yarinya yaren ma ba babba ce karama ce abin kunya kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta laɓe ta gama tallata ta zo ta ne ina cikin cingujiya ina duguja ina barawa ga aljihu ina ci ina waiwayawa na gaba kowa kawai sai na kama mata zani na taushe yara ma karama gaskiya ba ta wata shekara sha ɗaya eh, warin ƙauna ta ta gida warin su guda irin wa'annan yaran ne yan ƙanana wanda ake akuwa talla kamar yanzu kaso kai na ya kasu wata nawa ko shekara wata shidda yanzu shekarun ka nawa gaskiya ɗaya tun dimil ɗin aka ahe ni daman kana shan wasu abubuwa haka eh ina sha kayan in san menene duniya na sha wiwi ta bata min da hankali ya ake shi haka sha wiwi kwaramin ya cikin kai mutum ya je kamar ya koma shi kaɗai ya zamana waya mutum ya je ma iskanci shi da wani iskanci yana aya mutum yana a zagin oya mutum yana a zagin obana cikin shaye-shaye ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bar wani aikata aikin banza sai juju na gidan gidan ramji ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani tun da ya ga wanda lahaya kaso na ma bai kare ba amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya lokacin da na zo dumuwa nake ta eh, ta hira in wangana kusa na in dauko mai hira bai iya magana sai dai saurare ni bai san kan hira ba kuma jiki na ba kari amma yanzu malam sa'ada ya bani wani magani ina sha ina jin ƙarin jikina yanzu can ka wiwi ce nake sha sai kraven zuwa lokacin balagata ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji ba cakwai ba kuma hankali na ya gushe amma ni na yi lakwai daga wata kalas bari. katirin kabari ta wala har asara na jawo ma babana da na waron na ikwal ina shaye-shaye na jawo ma babana asara yana da famfo ya sai da famfon da in yi ikwal ban yi lakwal ba in aka sake ni na koma gida na ga na an shaye-shaye gaskiya ba ni abes don wanda ya ji ni in dai mai ji na ne faɗi ne na yi mutane suna cewa abin bai yi ba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari balle ma na karama yarinya bai da kyau ma ƙara ganin ta wanda kake cewa warin wani ka ce aka mata haka nan kana jin daɗi wallahi ba na jin daɗi sai na je na nemi mutana na ci mai a gaskiya kowa ne ni ma kawai an dai gyara mini ne na san da haka shi na ana aya Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin maraɗi da ke kula da wannan sashi ya yi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa. kwakwalwa. Wanga Abdulkadir da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taɓa rike shi bisa shaye-shaye tun shi na da shekara goma sha biyu yake cikin wannan matsala. Yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya ta daidai kuma sai ya ɓace mana ba mu ƙara gani ne ba mu bar magani. Ba mu sake gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace abun har ya kashe kaso. Ya yi wannan yaɗe ya dawo mana cikin cikin complication ma za a ce ba haicin shi tun da ɗumumuwa ne da gane-gane da surutai na banza. Eh ne kuma bai san abin da shike ba babu barci hmm, lokacin da ya zaka an ka rike shi lalle ya zamna abu ya tai da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda za kula shi na sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye jaye su ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya a lisawa a gani su tu yaro dan shekara tun shekara sha biyu ke shaye shaye kenan uwayen suna sa tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani ya gamuwa da an ka gani an ka zaka an ka rike shi ya samu sauki shikenan an kai waci da abin nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye shaye wiwi ne ya ta shan da karawun ne ya ta shaye shaye ne na abin nan na wiwi har ya rikice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada to yanzu da aka maido shi ya kuka ka lura da lafiyar shi da kuma dawowar shi cikin hayati to alhamdulillah malam masu magani bai ya karya in an tsaya an bi shi lalle an shaye shaye sai an rike su wuri guda an rike su kuma ka tabbata tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranan maganin marece ya sha shi sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abun da ta kamata da abun da tunda sun koma kamar yara kwakwalwar gole sai an sake renunta a faɗa musu abun da ta kamata da abun da bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wadda yake abun da shi kan kanshi ya yi ta kucewa game da shaye-shaye na matasa lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani ne ba jiyo ba ko kwaya shaye-shaye kai sasuwa ga wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani dissolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan yaɗin ana iya aikata kashin kai ana iya a toye gida ko a toye a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danje za a ce danje public komi suna iya su aikata kenan yaɗe wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye shi iya gama shi Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke maraɗi a ƙasar Nijar. Ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A